Masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulra'uf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shin da ke taɓo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Mata da 'yan mata kan har da matan gidan Madalla. A cikin shirin na wannan mako za mu tattauna batun yadda za a iya yin iyaka akan abubuwan da ake wallafawa a dandalolin sada zumunta musamman ganin yadda mutane ke amfani da wannan dama wajen cin mutuncin juna sakamakon cewa wasu na dora komai na rayuwarsu na yau da kullum a intanet din kusan kullum idan aka shiga dandalolin sada zumunta ana nuna kyawawan yadda rayukan mutane ke tafiya kuma wasu rayukansu na zahiri ba haka yake ba yayin da wasu kuma rayuwarsu na yau da kullum ya fi inganci a kan ababen da suke wallafa. wallafawa a shafukansu. Kazalika wasu na kallon rayuwarsu da madubin na wasu da suke gani a kafofin sada zumunta ya kuma kai su ga rashin godiya da ni'imomin da Allah ya yi musu kuma ya kai ga abubuwa da wasu suka mallaka ya tsone musu ido su shiga yanayi da bai kamata ba. A bisa wannan batu za mu ji ta bakin wasu matasa a dandalolin sada zumunta a game da inda ya kamata mutum ya ja layi da ababen da yake wallafawa don gudun sharri da cin mutunci. Gare ku malamai. Eh, sunana Isa Sabawa ma'aikaci ne ni a nan Abuja. Idan har aka ce abu da ya shafi rayuwar mutum to ya kamata mutum shi kan shi ya makan shi iyakanci akan abubuwa da yawa. Saboda in ka lura da rayuwar mu akwai abin da ba za ka so ma wani abokin ka ya sani ba. Wani abin ba za ka so wani dan uwan ka ya sani ba. Wani abokin aikin ka baka son ya sani. So yadda ka san baka son su sani kamata ya kai ka ja layi ma kanka. Akwai abubuwan da ya kamata ka fahimci wa'annan abubuwa ne da suke makashin kanka ne bai kamata a ce akwai su a yanar gizo na duniya ba. Wanda yake kuma wannan yanar gizo abin da mutane ya kamata su lura da shi shine idan fa ka wallafa abu a wurin to yana nan fa intanet ba ta manta abu wanda wata rana abun nan kai ba ma alfahari da shi kana son ma a ce baka taba sakawa ba amma wani zai ɗauko shi ba kila lokacin ma an baka wani minista ne na FCT ko an baka wani ministan kuɗi na Najeriya sai a ɗauko wasu wallafe wallafe da kai kai kanka zaka ji kunya a wannan lokaci saboda haka duk abin da mutum zai ya kamata ya kalli gaba kuma ya kalli cewa shi kanshi a matsayin shi na dan adam akwai sirri tare da shi akwai kuma bangare na gwamnati da ya kamata a cito da wasu iyakan cewa akan waɗannan na abubuwa to amma duk abin da wani hukuma za ta yi bai kai abin da shi mutum zai yi kansa ba saboda ya kamata kasancewa idan za ka duba mutane da yawa da suka ci nasara a rayuwa ai ba a wallafe wallafe ne suka ci nasara da yawan su ma in ka ɗauko su ba a ma san rayuwarsu ta sirri ba amma kuma sun ɗaukaka a duniya so wannan wallafa abubuwa ba wai shi zai jawo maka ɗaukaka ba shi ne zai zo wata rana ma ya sa ka yi da na sanin me yasa na wallafa kuma abin da kai ka wallafa ba wani ya wallafa maka ba sannan kuma dole ka duba ka ga cewa a wallafe wallafen nan ka san cewa abubuwan nan fa fa za su kai wanda yake ma America zai gani wanda yake China zai gani to sai ka tambayi kanka shin kana son dan China da dan America ya gani sannan kana son har nan da shekara goma ko ashirin a ƙara ɗauko wallafe wallafen nan to ina ganin idan mutum ya la'akari da wa'annan abubuwa to shi kan shi zai ja ma kansa layi ya ga cewa a wani abu bai kamata ya fita a shafin sada zumunta ba na ganin aka bai haka za a samu wannan iyakancewa da ake nema. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma bari mu sada ku da wata matashiya wacce za ta mana bayani akan yadda take jan layi a wallafe wallafanta a social media. Sunana Hawa Ushebu mai kyafi ne marubuciya ce. Eh shi dandalin sada zumunta shi kanshi ya kawo mana icons kala-kala features kala-kala da zan ce zaka iya restricting accounts ɗinka ya zama private akwai abubuwan da zaka wallafa da zaka yi selecting mutanen da za su gani da waɗanda ba za su gani ba. Kamar ni bana sa fuska na ko wani abin da ya shafi personal rayuwa na yawanci dai abubuwan da nake rubutawa da dai rayuwar yau da kullun ne nake sawa amma dai akwai lokuta da dama da nake sa fuska na amma ina restricting fuskan nan da kuma personal abubuwan nan to satin mutane a dandalin sada zumunta in dai kana so akwai account da zaka bude zaka iya barin wannan aina aiki zaka iya kuma zuwa ka bude wanda zaka ringa sa abubuwan da ya shafe ka amma zaka iya making din shi private da iya yan uwanka su ne za su iya gani kamar ni abin da ni nake yi kenan alƙalman girdiga dai sun yi nuni da cewa rashin shata iyaka da ababen da ake wallafawa a kafofin sada zumunta na jawo wasu mutane zaki da cin mutunci a wasu lokuta ma ana zagin iyaye yanzu bari mu ji daga bakin malam ya faɗakar da mu a bisa madubin addini to a'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ba'd assalamu alaikum kamar yadda yar uwa kika yi tambaya idan muka kalle shi ta fannin addini abu da farko da addini yake encouraging shine mutunta dan adam yana daga cikin hikima na zuwan addini shine a kara abubuwa guda biyar daga cikin abun shine akwai mutunci na dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan dutsen arfa aikin hajjin shi da ya guda ɗaya na ban kwana daga wannan aikin hajjin bai sake yin aikin hajji ba kuma ya yi umra guda hudu a rayuwar shi yana cewa ya ayyuha nasu inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha ita ya ku mutane lallai dukiyoyinku da jininku da rayuwanku haramun ne haka musulunci yana kiyaye mutuncin dan adam ba daidai bane wani ya je irin kafafen sada zumunta ya ci mutuncin wani wani dan uwan shi musulmi yin haka haramun ne da wannan dalilin ne muke nasiha zuwa ga yan uwa da suke amfani da wannan kafafe na social media duk da cewa hikima ne na Allah da ya dunkule duniyan a wuri guda wanda yake ce ne yana iya ganin ka kuna iya magana wanda yake Saudiya zaka iya magana da shi to amma ko mu kiyaye zuwa social media muna zagin junanmu muna cin mutuncin junanmu kana iya yin wannan ka je lahira dalilin social media kuma ka ganka a wuta me dalili saboda ka je lahira ka zagi wani ka ci masa mutunci sai ibaladan ka na ibadojin da kai kawai sai a ba mu mutum akan me baka taba ganin shi bai taba ganin ka ba amma ka zage shi a media ba tare da hakkin shi ba haka mu kiyaye wannan to madalla malam abu na biyu shine akwai abin da ake kira al'ainu haqqun manzo Allah ya ce kan mun baka gaskiya ne wani Allah ya mishi ni'ima sai ya zo ya dauka ya wallafa a kafafen irin sada zumunta dan mutane su gani ba tare da yana addu'a ba ba tare da masu ganin suna cewa masha Allah ba to wannan kuma sai an ni'iman ya zo ya gushe domin ainu gaskiya ne shine hausa suke kira maita ka zo ka yi wanka ko an haifa maka yaro ko ka siya mota ko ka ka sai gida ka wannan sai kwana biyu ka gida ya rushe ko moto ya accident ko yaro ya mutu wannan duka yana faruwa to kiyaye irin waɗannan abubuwa din yana da kyau abu na uku shine yana da kyau kuma mu gane cewa dan ga dan uwanka yana wani kasa a yanayin irin wannan amfanin to zaka samu lada da dan uwanka da baka taba gani ba kuma kila ba zaka ganshi ba sai kun hada a filin alkiyama shine kaga dan uwanka musulmi yana wani waje yana da bukatan addu'an ka sai ka masa addu'a a lokacin da kake masa addu'a mala'ika yana cewa laka bi mislihi kai ma Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roka mai kaga shi ce ku a social media ka yi mai addu'a Allah ya karɓa addu'an kuma ya sa mala'ika ya maka addu'a wannan sai zama ya taimake ka ashe zuwan kafan sada zumunci abu ne mai kyau amma sai dai ka duba ta wani hanya za ka yi wanda zai amfanar da kai a duniyan ka da kuma lahiran ka akwai wanda suke kasuwanci akwai wanda suke karantar da addini akwai wanda shi ba ma hanyar da zai samu karatun addini in ba ta media din ba dan na haɗu da mutane da yawa wanda su suka ce a yanayin kasan da suke ba sa jin wani karatu sai irin a social media za su ga malamai suna karatu sun gyara addinin su sun san inda za su bautata wa Allah shi ne da amfani haka kuma akasin haka mutum ya zo ya buɗe tsiraici ko mace tana rawa tana kaza wanda an santa da kunya to alama ne daga cikin alamomin tashin kiyama wanda kuma yana nuna mana cewa lallai Allah gaskiya ne kuma lahira gaskiya ne mun gode Allah ya sa mu gane to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam.